إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد أخرج إمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع الأسر يسرا بل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر ضياع قال النووي رحمه الله أي لا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد من أطاء خير وأوسع من الصبر أيها المسلمون فما من نبي ولا رسول إلا تعرض للأذى انظر إلى هذا الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا فالرسول يحتاج إلى أن يذكر من ربه بالصبر من شدة الأذى ومن شدة الابتلاء ومن شدة المهن التي تعرض لها وقال جل وعلا واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وقال عز من قائل واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيق مما يمكرون وقال سبحانه فاصبر إن الآقبة للمتقين وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله قال العين في أمدة القارئ وفيه الحث على الصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا انتهى أيها الناس وإنما كان الصبر أعظم الأطاء لأنه يتعلق بجميع أمور الأب وكمالاته وكل حالة من أحواله تحتاج إلى الصبر وبالصبر ينال الفلاح ولهذا ذكر الله أهل الجنة فقال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وسل اللهم وبارك وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وقاعدنا ومربينا ومعلمنا سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين dukkan godiya أبجدي ما ga ubangiji ما يكوى ما يكوى ما يكوى tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabin mu, manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bisa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama satin da bayan sati uku da ya gabata mun fara magana akan haƙuri wanda lokaci ya mana hali muka yanke kuma yanzu za mu tsora a kai hakika imamu ahmad a cikin littafinsa da kuma tirmizi ya fitar da hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa abdullahi dan abbas allah shi yarda da shi yace ka sani dukkan haƙuri akan abin da kake ƙi yana da alkhairi mai yawa kuma nasara tana tare da haƙuri kuma dukkan yayewar wani damuwa da dukkan wata damuwa tana tare da yayewarta kuma dukkan abin da ya tsanani sauƙi yana zuwa wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi yayin da mutanen madina suke zuwa wannan ya zo ya amsa wannan ya zo ya amsa wannan ya zo ya amsa wannan ya zo ya roƙa manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu haƙuri da barin irin wannan tada da ɗabi'a ta zalama da roƙo da babakere ko shakka babu wannan shine mafi alkhairi ga bawa kuma da haka ne ake samun alkhairi mai yawa kuma da haka ne nasara take zuwa kuma da haka ne ake fita daga cikin ƙunci? sai a wani hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle haƙuri haske ne imamun nawawi ya ce ba zai gushe ba yana haska ma ma'abucinsa yana shiryar da shi yana tare da shi har ya ɗora shi kan daidai dukkan al'amurarsa su zamanto suna tafiya a kan daidai imamul bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga sa'idin al-khudri Allah shi yadda da shi a cikinsa manzala Sallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya dage ya yi haƙuri shi yasa ya ce wa man ya tasabbar wanda ya jayayya da zuciyarsa ya dage ya hana ta aikata abin da take so ya iyaka ƙoƙarinsa ya haƙurƙuntar da ita to Allah maɗaukacin sarki zai haƙurƙuntar da shi ma'ana ubangiji maɗaukacin sarki zai taimake shi zai ba shi mafita zai kasance cikin kwanciyar hankali da lumana duk yadda ko kake ganinsa cikin halin kakanika ne. duk wanda Allah ya jarraba da rashi na dukiya ko na wani abu to za ka ga yayi hakuri ya fiye da al'amuransa ga ubangiji madaukakin sarki to kai kake hangen cewa yana cikin tsanani amma can cikin zuciyarsa yana cikin farin ciki da kwanciyar hankali da limana da nutsuwa wanda da yawa daga cikin waɗanda suke da manya-manyan gidaje da manya-manyan motoci da mukamai ba su samu irin wannan haƙurin ba to da yawa za ka samu mutum kai kana tausaya mushi amma haƙurin da yake yi da kuma irin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da yake bashi da nutsuwar da Ubangiji maɗaukakin sarki da yake yi mar to wannan za su haɗu su taru a gare shi sai ka ga shi yana cikin kwanciyar hankali yana cikin lumana duk da yake kuwa zai da abin hannu ko bai da mulki ko bai da wani abu don haka duk rayuwar da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ma bawa na rashi ko na tsanani ko na ƙunci, abin da ya kamata ya yi shine ya haƙuri ya jure wannan ubangiji maɗaukakin sarki zai kawo mushi mafita kuma zai kawo mushi ɗauki ba a taɓa ba wani wani abu ba wanda ya fi alkhairi ya fi faɗi in ji manzo sallallahu alaihi wasallam fiye da haƙuri duk abin da kaga an ba wani ɗan adam to ba a taba bashi abin da yafi alkhairi yafi yalwa fiye da haƙuri ba wato kaga kenan wanda aka ba haƙuri hakika an bashi dukkan al'amura na yau da kullum yan uwana musulmi ba wani annabi ko wani manzo da Allah madaukakin sarki da ya aiko face ya ɗanɗani al'amura na wahalhalu da sauransu ku duba manzan Allah madaukakin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki yake tunatar da shi yake ce mushi yake fuskantar da zance zuwa gare shi yake haƙiƙa annabawan da suka gabace ka an ƙaryata su amma sun yi haƙuri sun yi haƙuri akan ƙaryata su ɗin da aka yi sun yi haƙuri akan cutar da su da aka yi har sadda nasarar mu ta zo mana ta zo maka ashe dukkan wani annabi ko mursali ko dukkan wani mumini mataki mataki Allah maɗaukakin sarki yana jarrabarsa da abin da yake gwargwadon imaninsa wanda ya haƙuri ya koma ga ubangiji maɗaukakin sarki bai yi raki ba bai kai ƙarar Allah ba bai yi wayo da dabara ba ta kowane hanya da cuta sai ya fitar da ya samo kansa mafita a'a ya yi haƙuri ya tsaya akan abin da yake daidai ya tsaya a kan abin da yake halal to ubangiji maɗaukakin sarki ko shakka babu zai kawo mishi mafita wani tsananin rayuwa take sa shi ya kauce saboda yana ganin sai ya kauce zai ci abinci sai ya yi abin da ba daidai ba bai san mafitar ba a hannunsa take ba yan uwa dukkan mu kokari muke dagewa muke mu yi abu amma dacewa da samar da mafita da kawo ɗauki da duk wannan yana hannun ubangiji maɗaukakin sarki duk yanda mutum ya so abu ya kasance in Allah bai so ba ba ya kasancewa da haka babban abin da bawa zai yi kawai ya tsaya akan doron abin da yake na shine daidai to Allah madaukakin sarki zai taimake shi ta hanyar da bai sani ba sun yi hakuri Allah yana tunatar da annabawa yana tunatar da manzo sallallahu alaihi Sallam dangane da abin da ya samu annabawa shi yasa zaka karanta ayoyi da yawa ana kawo kissoshin annabawa domin ya yi nuni zuwa ne manzo sallallahu alaihi wa sallam ya san cewa turba ta bin daidai ba turba ba ce ba ta walawa da jin daɗi da sakewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana buƙatuwa har da ubangijinsa ya tunatar da shi akan haƙuri saboda tsananin halin da ya samu kansa na jarrabawa kala-kala wadda take fuskantarsa Allah maɗaukakin sarki ya ce ka yi haƙuri har sai lokacin da ubangiji maɗaukakin sarki ya yi hukunci kuma shi ne mafi alkhairin masu hukunci ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ka yi haƙuri kuma haƙurin ka ɗin nan ka yi shi domin Allah ba ka buga ka buga ba ka rasa yanda za ka yi ka shirya makircin ka yi duk abin da za a yi Allah bai yarda abin ya tabbata ba kuma ka zo ka ce ka yi haƙuri to wannan ba haƙuri ba ne ba ka ci cutar ka yi duk abin da za ka yi Allah maɗaukakin sarki bai dace ba ka samu abin da za ka samu ka samu abin da kake nema kuma ka zo ka ce ka yi haƙuri a'a haƙuri manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce tun karan farko tun lokacin da aka yi ma inda fada ula lokacin karan farko mutum zai yi haƙuri to wannan haƙuri shine zai amfane shi wajen Allah daka mu jarrabar da kanmu wajen yin haƙuri mu sabar wa kanmu wajen yin haƙuri akan al'amura ubangiji madaukakin sarki yace ka yi haƙuri kuma kada ka yi fushi a kansu duk abin da ya same ka na kunci da abin da suke kullawa ko kitimurmarar da suke kitimurmurawa to wannan kai ya dame ka Allah madaukakin sarki shine mafita ubangiji madaukakin sarki yace kai hakuri lalle ƙarshen al'amari yana tare da masu haƙuri yana tare da masu wanda suka tsaya suka kauda kai domin Allah subhanahu wata'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisin da muka karanta da ya ce wa manya yatasabbar yusabbiru fallah yawa daga cikin malamai sun yi fassarori guda biyu wai suka tsaya akan sanadin hadisin cewa wannan hadisin yana magana ne akan kada mutum ya zamanto mai roƙo kada mutum ya zamanto mai bara kada mutum ya zamanto zalamanne wasu kuma suka ce a'a hadisin ya hada dukkan wani nau'ika na hakuri. shi yasa imamu Al-Aini a cikin littafinsa na Sharh Al-Bukhari da yi yake cewa a cikin wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ko shakka babu akwai zaburarwa akan haƙuri dangane da kuncin rayuwa da makamantan haka da dukkan wani abin na duniya mun sani al'umma tana cikin kuncin rayuwa na rashi da tarhauhawan farashin kayayyaki da al'amura da dama da suka dame mu na rashin tsaro da dukkan wasu abubuwa mumini a karin farko haƙuri yake ya mai da al'amuransa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya nemi mafita wajen Allah sannan bayan nan ya bi duk wani sababi wanda zai iya fitar da shi kada ya dogara da abin da yake yi ya taso tun fil azal domin duk lokacin da rayuwa ta juya al'amura suka juya to mai hankali yana juya al'amura ne ya gaya zai dace me nake nufi a nan gun ka saba yin abu yanzu kuma hali bai ba kaka fura kanka sai ka yi, in babu a'a ka samu rayuwarka ita ce wadda take mafi sauki za ka gudanar da ita a kan yanayin da ka samu kanka kuma ba tare da ka ji damuwa ba a jikinka in nau'in wani kaya kake sawa yanzu ya gagare ka daman can ubangiji maɗaukacin sarki shi ya azurta ka da wannan kayan yanzu kuma ya face da can wa ka ce ya yi ma ba ka yi raki ba ka yi ihu ba yanzu wanda ya yi ma wancan shi ne ya yi wa ma wannan ka kasa da aka bai dace ba kuma ka mushi raki ka yi ihu ka yi ta zagin mutane ka yi ta tsinewa al'umma da sharri kala kala wannan bai dace ba duk abin da ya same ka ka kayyafa rayuwarka ka daidaita ta da abubuwan da za ka rayu a kai in nau'ikan abinci ne nan. da yawa daga cikin kayan abincin ma ba mu san su ma ba iyayenmu da kakanninmu ba su san su ba daga baya suka zo muna da abincin da suke za su ishe mu za su gamsar da mu ko masu sauƙin kuɗi kuma wanda za mu yi cikin kwanciyar hankali amma da yawa daga cikin mutanenmu sun mai da wannan wani talauci ko kuma wani ƙasƙanci wani ba za a yi ba irin dambun kala-kala na dawa ko na masara ko na gero dawa ita a yi to da ita a yi menene shashshaka da ita a yi menene abubuwa da dama duk yadda mutum ya samu koyaya yayi ya sarrafa bai damu kansa ya cikinsa ya ɗauka da kowane na nauyi ko rama ya ci ya sha ruwa ya kwanta ya ce alhamdulillahi ya ci gaba da al'amurarsa ya ga yadda Allah maɗaukacin sarki zai samu man mafita don haka dole ne mu saita rayuwarmu rayuwarmu ta tafi akan yadda muke gani wannan ba mu takura kanmu ba mun yadda da ƙaddarar da ubangiji maɗaukacin sarki ya jarrabe mu da ita in kasuwa tana buɗewa ana samun kuɗi da an ci kaji an yi menene an yi mene yau babu shikenan yadda kasuwar ta bayar haka za a tafiyar da rayuwa ba a koma sai da fadarori ba a koma sai da al'amura a ce dole sai an riƙe matsayin da aka san mutum da shi da kokowa da ƙarfi kuma Allah ya ce sai ka faɗo ƙasa kuma wannan gangarar idan aka shawo ta in dai Allah ya kunce ma birki wallahi ba wanda ya isa ya daura ma sai ka kai ba sai ka kai bango da haka babban abin da za ka yi kawai ka yi haƙuri ka ba a hankali da rayuwarka to sai Allah madaukakin sarki ya taimake ka idan kuma Allah madaukakin sarki ya taimake ka baka samu tasgaro ba to kuma ka duba halin da al'umma suke ciki ka taimaka musu da yawa duk yanda ake cikin tsanani da yanda ake cikin rashi duk yadda ake cikin rashin wasu abubuwa to ko shakka babu akwai wanda suke cikin hali wanda yake mai kyau akwai wanda suke cikin Allah madaukakin sarki yayin da ya rufewa wani kofa to nan take ke buɗewa wani kofa in ka ji wani yana cewa gari ba kuɗi to kai ne baka da kuɗin in ka ji ana cewa gari komai yayi zafi kai yi ma zafin wani lokacin yake garawa domin Allah madaukakin sarki baya haifar da abin da zai zama kowa ya shiga lokacin da wani ya faɗi wani yake tashi lokacin da wani ya samu wani yake rasawa lokacin da aka yi kaza haka sunnar rayuwa take ko ka ko ka a haka za ta tafi duk wayanka duk dabararka duk abincinka ba yanda za ka yi da abin da ubangiji madaukakin sarki ya kaddara sai dai ka gani ka kale to dan haka shi mumini da ya imani da haka ya san wannan shi yasa yake daidaita rayuwarsa gwargwadon yanda ya samu kansa in cikin hali ya ya ciyar da kansa cikin yalwa ya taimaka waɗanda ba su ya ɗaga ƙafa da raunana waɗanda yake ba shi ya ɗaga musu ƙasa waɗanda yake kaza ya duk wani abu ya nuna cewa ya gode da ni'imar da ubangiji ya ba shi domin haka Allah yake so idan Allah ya yalwata ma idan Allah bai yalwata ma ba yana so ka zama mai kamewa ka kame ka bari ba sai ka yi haɗama ba ba sai ka yi roƙo ba ba sai ka yi tumasanci ba ba sai ka yi bambaɗanci ba ba sai ka yaɗa munafunci ba ka yi haƙuri a kan abin da Allah maɗaukakin sarki ya jarabe ka da shi ka koma ga Ubangiji maɗaukakin sarki domin ba wanda zai yaye ma abin da Allah maɗaukakin sarki ya jarabe ka da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ku mutane mu sani lalle haƙuri wani abu ne mai girma wani kyauta ce mai girma wadda take rataye da dukkan al'amuran muni kowane halayensa kuma cika ce ga wanda ya tumbatsa da ita kuma tana cikin ana buƙatar shi a duk halin da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabu mumini da shi da haƙuri ne ake samun babban rabu shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ambata ya tunatar da 'yan aljanna ya tuna ya faɗa mana halin da 'yan aljanna suke ciki ya ce yayin da mala'iku suke shiga wajensu ta kowane ƙofa abinda suke cewa tsira da amincin Allah ya tabbata a gare ku dangane da abin da kuka yi haƙuri ashe wajibi ne musulmi ya zamanto mai haƙuri domin da na ganan ne ake samun dukkan wata ɗaukaka kamar yadda muka karanta a hadisi da nan ne ake samun dukkan wani mafita a rayuwa da ita ne ake samun komai da komai da haƙuri don haka mu kasance masu haƙuri masu komawa ga ubangiji masu sarki masu tawakkali Allah maɗaukakin sarki dole sai ya jarrabu al'umma ta kowane fuska amma kai abin da za ka kalli kanka a matsayin kanka kai kayaye kake a halin da ake ciki na kayi ko da dukkan al'amuran yau da kullum da haka kowanne mu wajibi ne ya kalli kansa yiwa kansa hisabi in ka ji mutane mutum yana cewa mutane sun lalace mutane sun ruɗe an shiga kaza to shi bai kalli kansa ma ba da farko shi a wani hali yake yana hango yar tsakuwa a idanun mutane ya ce ga ta can ga tsakuwa shi bai san manya-manyan karare ne a cikin idanunsa bai gani ba ya taka babban laifinsa yana hango laifin wani yana daga cikin matsala duk lokacin da ake maganar wani abu na gyara musamman mu a society mu na Najeriya abin da muke kowa yake kallo wasu ne ni ba ni ba wasu ake wa magana suwana suwana ne suka za suka za ne to amma wannan ba ita ce mafita ba mafita ita ce ka fara gyara kanka da kanka kai ka auna dukkan ayyukanka da maganganunka ka auna dukkan mu'amalarka da sauran al'amura ka ga a wani bugire ka sanya ta sannan ka duba ahalin gidanka a wani hali suke ciki matarsa da 'ya'yanka da makota to in kowannen mu ya gyara kansa ma da ahalinsa ba mu sani ba automatically tilqa'iyan ƙasa za ta gyaru kuma komai zai zama daidai za a samar da shugabanni na kwarai masu tausayi masu tsoron Allah masu kula da al'amuran al'umma komai ya canza a samu kyakkyawan jagorancin da ake fata a samu cikakken jagoranci wanda yake cike da amana yake cike da gaskiya cike da kulawa da halin da suke ciki to wannan ko ba zai samu ba kowa sai ya ba da gudunmuwa don haka kowa ya tsaya tsayin daka wani gudunmuwa ya baiwa kansa domin ɗorewa sannan abu na gaba addu'a mu dage addu'a ta kowane lokaci muna yanzu muke buƙatuwa zuwa addu'o'i addu'a ta zaman lafiya addu'a ta yalwar arziki addu'a ta dukkan wasu al'amura domin Allah maɗaukakin sarki yana juya halayensa mu sani nan muke ta zargi cewa kaza da kaza da kaza da kaza ba mu san yanayi zai zo ma ba duk a canza wanda a baya duk ba mu san wannan yanayin ba yanzu wani yanayi ya zo duk abin da muke samu na abinci da yake fitowa daga arewa ko daga kuku ko da menene babu shi kuma wannan ko baka sa fastan ba baka sa kowa ba nema ake da kuɗi babu na je kwangwalan na je mai mujiya na je dukkan goda ka neman taliyar da ake shigowa da ita ko muhassan da ake shigowa da ita ko madarar da ake shigowa da ita ko menene gabaki ɗaya babu asali ma sai na ga makuronin da muke ci a nan da taliyar da muke ci a nan mota mota ake shigar da ita can saboda menene na je na tsaya a mai mujiya cikin su larabawan da suke kawo kayan me ya faru haka babu komai da za a shigo da shi sai ma yanzu daga nan ake shiga suka ce a Algeria an rufe ta an sa sojoji wajen nawa ba sa shiga ba shiga ba fita daman duk kayan ta nan suke zuwa to kaga ya zama wajibi kenan mu yi wa kanmu tanadi mai ƙarfi shi yasa za ka ga no dawa take no masara take no shinkafa ta tafi no kaza ta tafi wannan duk zai dawo mana da hankalin mu jikin mu mu dawo kowa ya tsaya ya ga me zai wa kansa hatta halli wani program ɗin wani ko tsarin wani duk wannan tsarukan an yi su ba tafiya suke ba mun gani mutane ne ake ba bashi a ba su yau na noma yana nan a zaune ko kuma zai yi ya cike ya cinye ya ƙara amsar wani to ka kyale wannan abubuwan amma dole ka nemo wa kanka me za ka yi ba a san kuma gobe ne zai faru ba to wannan shine mutum mai hankali mai tunani da yake kallon rayuwa da ka fatan mu Allah madaukakin sarki ya kawo mana saukin wannan al'amura kuma mu dage da addu'ar da nake addu'a ta neman mafita za haka babban yanzu addu'a kuma bayan zaman lafiya da take gaban mu sakamakon wannan al'amura wannan damanar da take zuwa kowa ya sallah mu samu abinci a wannan damana mu samu ruwa mai albarka a sujjada a sallar nafula, al'amuran yau da kullum kowa ya tsaya tsayin daka wajen yin addu'a domin mu bayan Allah subhanahu wa ta'ala to abinda Allah zai aiko mana na abinci a wannan shekara domin komai ya tsaya in ya tafi aka in aka samu tasgaro aka rasa dawa aka rasa gero aka rasa wake aka rasa wani abu la qaddara Allah ba mu san halin da za a shiga ba yanda ake ce mana za a yi a kasan majalisar ɗinkin duniya da duniya abinci kullum faɗa man suke za a yi mummunan yunwa da sun faɗa mana abubuwa da dama za a yi Allah ya kare mu to wannan ma dole mu dage da addu'a yanda suka ce za a yi kaza a baya Allah ya kawo mana ɗauki suka ce za a yi kaza a baya Allah ya kawo mana ɗauki yanzu ma suka ce za a yi yunwa ƙazama da za ta tafiyar da mutane to shi ma mu yi addu'a Allah ya kawo mana ɗauki kuma ku sani ba fa da ka suke hasashen ba ba dan sun tsane mu ba ba dan yahuda ne ba dan yanzu wani yana zaune sai ya zauna saboda jahilci ya ce an yahuda ne a'a suna kallon al'amura da yadda nan ya toshe nan ya toshe sai su yi nazari sai su faɗa su ce zai faru to mu kuma da muka yi yaƙini in muka ji ba zama za mu saki hannun mu a arna ne ƙarya suke a'a sai mu tashi mu gaya wa Allah ga wata matsala an hango mana Allah kai ne mai iya kare ta Allah kai ne mai iya badawa makara in ya ba mu ubangiji maɗaukakin sarki to sai ka ga duk hasashen da ake kan mu ya fita kuma ba mu shiga cikin halin fahi ba amma mu koma ga Allah mu yi addu'o'i domin Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga cikin irin waɗannan hasashe daga cikin irin waɗannan al'amara da suke faruwa sannan kuma mu riga mun faɗawa 'yan agaji gabaki ɗaya a duk inda suke an tsara za a fito da wani tsari na neman taimako na musamman tsari wanda yake ya fi kwanciyar hankali da zaman lafiya da ko kuma a ɗore da abin to don haka shi yasa muka ce wannan juma'a da juma'omin da za su zo ba mu neman taimako a masallaci da haka yan agaji su duba duk wanda aka gani da hula yana neman taimako yan agaji duk wanda aka gani da bokiti ko aka gani da da to ba namu bane ba a kama shi a zo mana da shi ba mai neman taimakon masallacin tirayen mu ba ba za mu nemi taimako ba yanzu ba za mu nemi taimako sai tsare-tsaren sun fito mun faɗi tsarin da za a yi an faɗa sannan mu bi a kai in Allah ya samu mana mafita a wannan tsarin to shikenan ma mun daina yawo da akwati muna neman taimako shikenan sai dai a ci gaba da gudanar da masallaci akan wannan tsari ba kullum mu rinka bara ba a yi kaza a yi kaza a yi kaza don haka wannan kowa ya sani daga kan mun bari. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu da taimakonsa Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ɗauki ubangiji maɗaukakin sarki ya kawo mana agaji Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana mafita Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka ba su yi ikon mana adalci Allah ka zaɓa mana mutanen kirki masu amana masu adalci masu tausayi ya Allah duk wanda ka san alkhairi ne a gare mu da addinin mu da mutuncin mu Allah ka zaba mana duk wanda ka san sharri ne a gare mu da addinin mu da mutuncin mu ya Allah madaukakin sarki kada ka bashi iko a kansa ya Allah duk wanda ka bashi mulki ya takura mana Allah ka takura mushi duk wanda ka bashi mulki ya sauƙaƙa mana ya ubangiji madaukakin sarki ka sauƙaƙa mushi ya Allah duk mai san gyaran al'umma Allah ka kai ka taimake shi ka bashi agaji duk mai son barna ya Allah madaukakin sarki ka kame hannunsa daga barin barna Allah madaukakin sarki ka ba mu damana mai albarka Allahumma ajisna اللهم أجسنا اللهم أجسنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم أجسنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم Allah ka albarkaci kasuwancinmu ka albarkaci gonakanmu ka albarkaci al'amuranmu da sana'o'inmu ka albarkaci dukkan al'amuranmu ya zal jalal wal ikram Allah ka kawo mana ɗauki, Allah ka kawo mana abin da zai taimake mu ka agaza mana da agazawarka ya Allah ba mu da dabara ba mu da ƙarfi ba mu da mafita sai tasa duk abubuwan da muke takama da shi ya ƙare ya Allah sai kai kai kadai muka sa gaba kai ne ubangijinmu kai za ka kawo mana ɗauki kai za ka taimake mu kai za ka kawo mana mafita ya Allah ka kawo ɗaukinka a ƙasanmu da sauran ƙasashen musulmi Allah ka yaye mana dukkan wata annoba ka yaye mana dukkan wata cuta ka yaye mana dukkan wani abinci ya Allah duk alkhairin duniya da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka haɗa mu da shi duk alkhairi na lahira da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka haɗa mu da shi Allah duk sharrin duniya da lahira da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka mana maganin sa Allah ka iya mana da iyawarsa Allah ka iya mana da iyawarsa ya Allah ka taimake mu mu sauke nauyin nauyinka mu sauke nauyin da ka dora mana na bayin ka. ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki ka samu mana mafita a dukkan al'amuranmu duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka mai da shari kansa duk wanda yake nufin mu da alkhairi Allah ka tabbatar da alkhairi a hannunsa Allah ka mana jagoranci na kwarai ya zal jalal wal ikram rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab wa qumu li salatikum yarhamukum